Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsi ranar Alhamis ranar biyar ga watan Yulin shekarar 2018 a kan mitoci 16.25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da sai kuma alfa radio a birnin kuma kumasin kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi baba ya makeri ne tare da mahmud lalo muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar hukumomi a jamhuriyar Nijar sun shirya wa manoma albasa taro a kan neman hanyar da su manoman za su iya kafa injin sarrafa albasa domin samun babban amfani. Bayan haka Usman Ahmad Kabara na tafi da shirin shirinsa na nakasa, wana kuma dauke da sharhin jaridu daga kasar Ghana, sai kuma sakonni da kuka aiko mana ta na'ura, amma duk sai kun gama shan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al-Hussein ya ba da rahoton cewa dubban 'yan gudun hijira 'yan kabilar Rohingya suna ci gaba da arcewa tarzoma da kuntata musu da ake a ƙasar Myanmar. Ya ce hukumomin ƙasar suna ƙoƙarin su shawo kan duniya cewa a shirye suke za su bari 'yan gudun hijira su koma gidajensu. amma mr zaid ya musanta wannan ikirari ya ce yana da shaidar mutane kalilan da suka koma don raɗin kansu an garkame su a gidan yari kuma an musguna musu ya ce dukkan 'yan gudun hijira da suka koma da ofishin hukumarsa ta zanta da su sun bayyana yadda ake ci gaba da musguna musu da take su ciki da karkashe wasu da kuma kona gidajen wasu 'yan kabilar rohingya mutane suna ci gaba da arcewa kunci daga jihar rakhine har ma wasu da ke arcewa sun gwammace ko kuma a shirye suke su fuskanci yiwuwar su mutu a teku domin kawai su tsira daga musguna musu da ake yi a saboda haka ne zai dai buƙaci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya kai ƙarar ƙasar miyamma gaban kotun ƙasa da ƙasa domin a binciki zarge-zargen musgunawa da kuma kisan kyashin da ake wa 'yan ƙabilar ta rohingya akalla mutum sha biyar ne suka rasa rayukansu a yankin tsakiyar ƙasar somaliya bayan wata gama da ta auku a tsakanin wasu mazauna karkara da mayakan alshabab shabab waɗanda suka yi yunkurin ɗiban ƙananan yara a wani ƙauye a matsayin waɗanda za su mayar mayakansu a cewar majiyoyin cikin gida mayakan alshabab goma ne suka mutu kana mazauna karkara biyar suka riga mu gidan gaskiya a ƙauyen ad da ke tsakiyar gundumar galmudug wani mazaunin ƙauyen da ya nemi da kada a bayyana sunansa ya faɗa wa sashen somalanci na murya amurka cewa kwanaki biyu da suka gabata mayakan na al-shabab sun tattauna da wasu shugabannin ƙauyen biyu inda suka nemi da a basu mayaka faɗan ya kaure ne bayan da suka nemi a miƙa musu ƙananan yara a matsayin mayakan in ji mazaunin ƙauyen wanda ya jaddada wannan lamari wasu ma'aurata biyu 'yan kasar birtaniya na cikin mawuyacin hali bayan da aka saka musu guba mai karya laka irin wacce aka amfani da ita wajen kai hari kan tsohon jami'in leƙen asirin kasar rasha da yarsa in ji wani babban jami'in hukumar da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar ta birtaniya abokan ma'auratan sun bayyana sunayensu a matsayin don sturgis mai shekaru 44 da charlie rowley mai shekaru 45 waɗanda aka same su basa cikin hayacinsu a ranar asabar ɗin da ta gabata a yankin amsbury mai tazar tafiyar kilomita 13 daga salisbury inda aka tsinci sage skripal da yarsa yuliya a watan yin mayin maris ɗin da ya gabata babban jami'in hukumar yaƙi da ayyukan ta'addanci nel basu ya faɗa manema labarai cewa sun samu sakamakon gwaje-gwajen da aka yi a wata cibiyar bincike ta soji wanda ya nuna cewa ma'auratan biyu sun shaƙi wannan guba wacce ake kira novichok labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga a adawa da wata sabuwar doka a duk faɗin ƙasar poland wacce ta yi sanadiyar alkalan kotun kolin ƙasar uku suka sauka daga mukamansu lake walensa wanda ya taɓa lashe kyautar nobel na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tattaki a birnin wasu a jiya laraba yayin kuma wani jawabi da ya yi ga gangamin masu zanga-zangar a kofar kotun kolin ƙasar ya jaddada kiran cewa lallai sai masu ra'ayin mazan jiya sun sauka akan mukamansu a cewar walesa duk wanda ya kare dokar kasar da tsarin yadda aka raba ayyukan gwamnati to ya zama babban mai laifi ya kuma zama dole mu yi iya bakin kokarinmu mu ga cewa mun kori kowane ne domin mu zaɓi waɗanda muke so ya kuma yi hasashen cewa akwai yiwuwar irin matakan da gwamnati ke ɗauka ya haifar da wato su haifar da yakin basasa a ƙasar ta poland a ji laraba firayim ministan kasar matowish morowiki ya kare matakin da ya dauka a gaban majalisar tarayyar turai na rage shekarun da ya kamata alkalai su yi ritaya daga mukamansu an ruwaito cewar jakadan amurka a jamus richard grenell ya faɗa wa jamusawa masu kera motoci cewa amurka ba za ta aiwatar da barazanar da ta yi ta saka kudaden haraji akan motocin nahiyar turai da ake shiga da su amurkan ba idan har kungiyar tarayya wato idan har kungiyar tarayya turai ta amince da janye kudaden harajin da take karba akan motocin amurka da ake shiga da su nahiyar ta turai jaridar blood da ke ake bugawa a ƙasar jamus taroto granel yana yi wa manyan jami'an kamfanonin kera motocin bmw da daimler da volkswagen wannan ta yi ajiye laraba a ofishin jikadancin amurka da ke berlin kamfanin daimler da volkswagen dai sun ƙi cewa ufan kan wannan batu sannan kuma ba a samu kaiwa ga kamfanin bmw ba domin jin bahasinsa a cewar rahoton jaridar bayyanar wannan ta yi da jaridar ta rawaito a labaranta na zuwa ne bayan da kungiyar tarayyar turai ta gargaɗi shugaba tom a ranar juma'a da ta gabata kan cewa saka kudaden haraji a kan motocin zai iya cin dala amurka biliyan 294 Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ba da la ofishin ministan gandun daji a jamhuriyar niger ya shirya wani taro a garin madawa na soma duba hanyoyin ba da izini ga manoma albasa domin su kafa injin sarrafa albasan lamarin da zai kai su ga cin babbar moriyar noma albasa da suke yi wakilinmu haruna mamman bako na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton alhaji adamu noma shine magajin garin madawa garin da ya karbi taron na yin bitar yanda za a bi hanyoyi a bada izini a girka injimin na tace albasa wato abu ne mai mahimmanci me sanci haka saboda kaga wato albasar da muke nan tana samun matsaloli matsaloli na wajen dauka. yanzu an ce za a kan su kasashen waje matsaloli ke albasa ta ɓaci ga hanya mutane su ma hasara da ba a zato kuma gashi wato abu na za a yi nan kusa da kusa yan uwanmu ne za su sayan shi su gyara ta a sa ta cikin kwankuna kenan kuma matasa wanda ba su aikin komi za su samu aiki kenan abu ne sai mu ma mutane godiya wato kuma mu ce a rike abu da kyau don a ƙarfa wannan abu mataimakin magatakardan ofishin ministan gandun daji na jamhuriyar Nijar cewa da Colonel Major Haruna Ali shine jagoranci bikin soma taron a garin na Madawa kuma daraktan sashen bincike a ofishin ministan gandun daji na ƙasa Colonel Yakuba Idi ya fayyace muna dalilan taron na duba yanda za a baiwa manoma dama keɓe shili domin su girka injimin tace albasa a garin Madawa. Wanga taro bisa ga abincika. wani kundi na da an kai saboda a ɗauki matakin ne waɗanda ba su sa a kilasi talakawa bisa ga wuraren su, ko kuma bisa ga su ko kuma bisa ga cutar da ayyukan da za a yi za su kawowa. Ita ko shugaban gundumar Madawa cewa da Madam Usaini Maryama ta nuna gamsuwarta game da zakuwar wannan lokaci da aka shiga gadan-gadan a matakin girka injimin ta ce albasa a ƙarƙashin kamfanin Sotrako. Muna godiya ga shugabanninmu na gaba gare mu da sun ka ɗauki wanga al'amari da biyu sai in ce da shi wannan kamfani yana cikin ɗaya ga eh, gudunmuwa cikin tahiyar gwamnati daga wannan tsari na gwamnati na cigaban Nijar Renaissance Act 2 eh, wajen fannin 3N inda gwamnati yake so duka mazamana karkara su ci amfanin abin da suke nomawa har ya kai inda ɗan kasa ya ci da dan kasa kuma dan kasa da abin da yake nomawa ya ci da kanshi kuma har ya bunkasa arzikin shi shi ma wanda ya taho da wannan husahar ta girka wannan kamfani cewa da Alhaji Mustapha Kadiri Sarki Abzin ya ce alhamdulillahi gode ma Allah duk inda manomin albasa yake sai ya ce ya gode ma Allah da gwamnati ita da kanta ta turo wakilanta sun kaza ka su zauna a tattamna a gani yanda za a yi a azaki a girka wannan inji dan yanzu batun girki na a samu wurin da za a girka shi to shi na muke nan muna yi sai in ce alhamdulillah tun ba a san ina za a ba har yanzu mun san mina na ake shira gari su ma manoma albasar da suka halarci taron sun nuna gamsuwarsu game da wannan taron na share fage ga samun izinin keɓe wurin da za a kafa injimin tace albasa inda ma suka girka kamfanin da suka zana ma suna ko wanda shine zai jagoranci al'amuran injimin da kuma baiwa manoman haƙoƙinsu da zaran aka kai ga haka ga alhaji muhammadu abubakar da musa ato. tunda albasa mu gata nan kullum tana lalacewa gata nan farashi bai ta haya kullum yanzu gashi albasa yau zaman da aka ga yau da yanzu satin gana majiya na ta kai 24 tun ji ka sha biyar na ta kai shidda. kenan inda akwai wannan abun ga watan gana kamata a ce manoma albasa ta kai jika 40 ko 50 sai ga ta yanzu ga dai matsan da aka yi duk da mata kara jika 24 na take kenan mu mace muke ba mu ki a ce ma gobe an fara azutubalin wannan aikin ba Eh, mun yi murna kwarai mun yi fata Allah ya sa zan can zan ba gatana ba. Shi dai wannan injimin na tace albasa girka shi zai kawo karamcin raguwar hasara wa manoma albasa na jamhuriyar Nijar musamman na yankin Madawa din da na jihar Tawa tar samarwa matasa ayyukan yi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Haruna Mamman Bako, amma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa. annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga gadon tilar makula da su. jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka zaga cikin Lagos kuma ga ba galai na shin galibin labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin su dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su to madalla da fadar an shakata da wannan wakar waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ku karfe uku na dare ne da minti goma sha uku ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. A wannan makon muna tare da wani bawan Allah wanda yake da bukata ta musamman ta rashin gani amma duk da kasancewarsa makaho ya rubuta wani littafi cikin harshen turanci wanda a hausance sunan littafin waka a bakin me ita ma'ana bayani akan larurori ko kuma abin da ya shafi makanta daga bakin makaho to salamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah da wa muke magana cikin shirin da kasa ba kasawa ba sunana abdulrahman awal abdulrahman barka da warhaka barka muhammadin kabara yawwa to mun ji labarin cewa ka rubuta wani littafi ne na ceto bari mu nemo ka mu ji me ya kunsa me da menene yasa ka rubuta da sauransu shin da farko a dan takaitaccen bayani wane ne kai ko kuma me tarihin ka? Eto eh a takaice dai ni makaho ne a jihar Niger wanda kuma ina eh, ina a matsayi na kakakin eh, kungiyar makafi na ƙasa ina ciyaman na kungiyar makafi na jihar Niger ina mataimaki na musamman ga gwamnan jihar aka abin da shafi na kasassu mm. ina kuma ceo na kamfani na mai suna mashura investment limited mm. ni kuma malamin makaranta ne kuma dai ɗalibin ne dai da haka. To kenan dai da ka fara da cewa kai makaho ne to makantar kawai a ida take na gani ne ba cikin zuciya da kwakwalwa ba na ga ka mafi kowa gani. <laughs> Shi ne dan nan ne babban gani zuciya da kwakwalwar mutum ita ce me take iya hangowa. To da farko ka an ce ka rubuta wani littafi wani littafi ne wannan ka rubuta muka samu labari eh sunan littafin the blind man's perspective hmm. wato shi littafin na rubuta shi ne saboda wayar ma al'umma kai musamman al'ummar arewa akan abubuwa da yawa da su sani ba akan makanta. in ban katse ka ba kafin ka ci gaba ka ce blind man perspective wato kamar wani wani eh. wani bayani daga wanda yake da wannan makantar ga bayani daga bangare na. Na'am. Eh to ci gaba da bayani ka eh. na gane. So wannan littafin abin da ya sa na rubuta shi hmm. ni dai na zama cikin makafi a arewa wanda Allah ya sa muka samu kyakkyawan kulawa daga iyaye mm. da suka bi dokoki na kulawa da yadda ake kuɗi sun ɗauki mu ‘ya'ya kamar yadda kowace ‘ya'yansu suke ‘ya'ya mm. kuma suka kula da mu suka nema ilimin duk yadda za su tarbiyyantar da mu dai ya zamana mun rayu cikin ‘yanci mm. da kuma walwala. so da matsinci kai na haka na zo na zama PRO na kungiyar makafi na Najeriya. Na yi yawo sosai. To kuma wuraren da na je da yawa sai in gan ko da zan je Lagos ko Port Harcourt ko Omis ko ko ina. Idan aka gan dandazo na nakasassu ko makafi waɗanda ko suke barace-barace ko kuma waɗanda ake tuhuma da mm. wani abu sai in mm. ga makafin arewa ne to sai na zauna na yi tunani na ce to ni din menene ya sa ne abun yake haka kuma me zan iya yi akan haka mm. to da na yi tunani me yasa abun yake haka sai na yi tunanin cewa eh, idan da abun da yasa abun yake haka mutanen kudu sun mori wata ilimi wanda mu bamu mora ba mm-hmm. shi ne wani ilimi ko sun je sun nemo ilimi yadda za su tarbiyyantar da wayannan 'ya'ya makasin nan hmm. su zama mutane masu uh, dogaro da kansu hmm. don su iya ɗaukan nauyin kansu hmm. mu kuma mutanen mu ba su yi wannan nazarin ba to sai na tunanin to me zan iya yi sai na ce to bari in rubuta wannan littafin don ya gaya ma mutane ko wanda suke da 'ya'ya makafi yanzu hmm. ko waɗanda suke da iyaye makafi ko waɗanda za su zo su haifi wasu 'ya'ya makafi nan gaba hmm. tun da wayannan irin halittun Allah ba wai mutane na addu'a ba ne cewa Allah ba ni samun kahu dan hmm. nan kan zo ne lokacin da Allah ya ga dama ya ka irin wannan dan wani ma zai zo da idansa ne sai daga baya matsalar ta zo ta wani abu eh so rubuta wannan littafin saboda wanda duk ya tsinci wanda Allah ya sa har wannan littafin hmm. to ko da ya tsinci kanshi kan hanya ga shi ga makaho hmm. zai san yadda zai taimake shi idan Allah zai hada shi dangi mukaho ne hmm. zai san yadda zai taimake shi dan ka san abin da muke fama da shi musamman kasan arewa ya wuce ka'ida wato mutane ba su ma san ta yadda za su taimake mu ba ko da sun so su taimake mu ta yaya kake ga kamata a taimake mutane in sun so su taimake mu sai ito gaskiya kaga kamar tare a kan titi mutum ya bamu sadaka mm. kaga ba taimakon mu bane tsakani da Allah dai kawai dai ka bamu tuwo ne amma ka karbe wani wani abin da baka da amfani shi mm. inda a ce mutane suna ajiye lokaci ne su duba mutum su ce to kai inda me zaka iya yi mm. in suka ce kai inda me zaka iya yi sai aka san me zaka iya yi to za a tallafa maka ta nan sai ka ga ka rayu dan mm. ba zan manta ba ni na game da wani makarfa mai digiri dan mm. uwan shi eh, ya kai shi makka ya kai matan shi makka saboda matan shi mai gani ce amma wajen tana mace mm. sai dauki jagora kuma dan ya jagoranci wannan makarfa ya biya mashi kuɗin hajji shi ma kaga wannan mutum sai da masoyin da ya wuce wannan dan uwan nashi amma da ya maye hakan nan gaba ɗaya wannan dan na nashi akwai abin da zai iya da in ya samu jarin dubu ɗari biyar ma mm. in Allah ya zai fita talauci dan uwan nan bai yarda cewa zai iya wannan abin ba jin yake gara da ya sauke ne wajibci nan dai ya kai shi mm. makan nan da ya dawo saboda haka da ya mm. dawo sai ci gaba bara to kaga inda ya san yadda zai taimake shi da zai mai taimako mai nagarta wanda ko da bayan dan uwan nan bai nan zai rayu cikin yanci da walwala yana na Allah ji ɗan shi ya rahamshe shi. Mm, Idan wayan abubuwan da suka tattaru sun yi tunanin su a rubuta mm. wannan littafin. Mm. Wannan littafin na rubuta shi kuma sai na yi shi bangare bangare. Wata bangare na ba da tarihin nima rayuwa na yadda aka haife ni da can da ido na mm-hmm. na zo makanta ya je kama ni wahalhalun da aka sha har dai Allah ya kawo na kai yau eh kaɗan daga ciki ya aka yi larurar eh kafin mu je ɗan gaba kaɗan ya aka yi ɗan tarihin naka mu ɗan jimu a nan cikin na eh to lalle tarihi na dai ni an haife ni lafiya kai da idanu na guda biyu mm. ana nan wata rana sai aka gan wani abu kamar ƙasa ƙasa a ido na mm. a je a bincika a asibiti likita ya duba ya bada wani magani kafin da ya san wani abu bayan ido ɗaya har ya kumbura ya fashe saboda ashe cutan kansan ido ne nake da shi eh. to da aka yi duk wahalan da aka yi dai aka yi eh, cire wannan idon na farkon aka mm. fara tsallakawa da ni a kai ni da a kai ni can a kai ni nan a kai ni can mm. daga baya dai aka ce kansan ya riga ya shafi ɗayan idon ma mm. saboda haka in ana neman zaman lafiya a cire wannan idon shi ma kafin kansan ya same ni a kwakwalwa ah. aka cire wannan idon kuma aka cire da yin chemotherapy har dai na zo Allah ya zai haɗa da wani maganin gargajiya na sha hmm. kenan dajin ya mutu kenan sai na zo na rayu je lokacin kana shekara nawa ya eh, gaskiya da idan ya kankare gaba ɗaya dai duk ba wuce shekara ɗaya da rabi ba Allah sarki hmm. to to da ka taso dama iyayenka na da hali ne na wajen yadda suka ɗau nauyin karatu na ji kace haka kai ka asibiti da sauransu sai gaskiya lokacin da aka kai ne lokacin da wannan abin ya taso mm. to kusan ina ganin Allah dai da ya halicce ni ya halicce ni cewa akwai wani aikin da zan zo in yi a duniya wanda kuma ka ga in ban riga na yi shi zan tafi ba mm. dan a ranar da aka ce London za a kai ni mm. babana ya ce a ranar nan ba yadda wata naira hamsin ta kan shi kuma gashi an ce in ba kai ni London ba nan da sati biyu zan mutu to da aka yi wannan maganan a nan take aka samu wani na ya ce akwai wasu mutane yanzu ma haka Allah sa ta dalilin na kasan nan mm. a samu yadda zan samu haɗu da su ko don godiya masu mm. wani family ne na Ibro family mm. yadda wannan Dr. Mrs. Cecilia Ibro din nan da take Cecilia Ibro na Oceanic Bank ta Oceanic Bank da eh Cecilia Ibro eh eh to mijinta shi ne Allah ya sa wani kawo ya kai hoto na wurin shi yana gani shi ce subhanallah mm. wannan yaron ba zai mutu ba Allah sarki sati biyu zai mutu ah. shi London gobe shi kenan sai ba da umarni ya ce ita da ta Cecilia ta karye ma London a mana duk abin da muke so. O oh, lokacin ita Cecilia tana London din lokacin. Lokacin tana London da zama lokacin. Ikon Allah. To haka ne Allah ya sa aka yi to kuma shi maganar makarantar hmm. babana ma da ya samu min admission a Pashali School for the Blind na Lagos. Da ya samu admission a makarantar aka zo za a kai ni yan uwan shi suka ce a'a wato Allah ya jarabce ka da ɗa ko za ka kai ma yarba su kashe shi ko? To in ba za ka iya kula da shi ba mu za mu kula da shi. Sai wani makon za mu ji daga bakin Abdulrahman Awwal yanzu a madadin shi bakon namu da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti da kuma Mustapha Nasiru Batsari ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. To madalla a gaida Usman Ahmad Kabara yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo jaridun gana. sharhin jaridu zai duba jaridu ne guda biyu babban jaridar kasar ghana daily graphic da kuma jaridar the chronicle da farko jaridar daily graphic wata mace na kalubalantar tsari da aka yi amfani da shi a kotu wannan shine babban labari a shafin farko na jaridar jaridar ta ce sallamar da gwamnati ta yi wa maga kujerar hukumar zaɓen ƙasar ya jawo tashin jijiyoyin wuya a ƙasar har ya kai inda miss fafali ta kai kara babban kotu domin a duba tsarin da aka yi amfani da shi wurin sallamar ita maga kujerar hukumar har yau dai a jaridar ta daily graphic maga takardan cinikayyar kasar amurka na akan ziyara a ghana jaridar ta ce wilbur ross maga kujerar cinikayya na kasar amurka ya soma ziyara yini uku a nan kasar ghana Ina ake saran zai tattauna da shugaban kasa da mataimakinsa mahmud bawumia bayan haka kuma da ministar kuɗi da tireda da kuma makamashi. Jaridar kuma har yau na tare da wannan labarin. An soma aikin gadan fukwasi. Jaridar ta ce a ranar talata da ta gabata aka aza tubalin soma aikin wata gada a fukwasi wacce za ta taimaka rage cinkoso motoci a kan hanyar akra zuwa Insanwam. An da nuna cewar aikin zai ci kuɗi dalla miliyan tamanin da hudu. kuma bankin raya afirka da gwamnatin kasar ghana ne ke ɗaukar ɗawainiyar aikin yanzu bari mu duba da chronicle wacce babban labarin ta shine a kama duk ɗan ndc da ke kirarin yin yaƙi jaridar ta ce jam'iyyar npp mai mulki ce ke faɗa wa 'yan sanda cewar su kame duk ɗan ndc da aka ji yana fitar da lafuza masu zafi waɗanda za su iya jawo tashin jijiyoyin wuya a ƙasar har yau dai a jaridar ta chronicle an kai karar gwamnati game da fidda Charlotte Osei bakin aiki. Fafale Nyanato da ke da zama a unguwar Dansuma nan Akrachi ta kai karar babban alkaliyar kasar Sofia Akufu a kotun koli game da yadda aka sallame Charlotte Osei a kan aikinta. Har yau za mu kuma duba wani labarin da ke a cikin Chronicle. Har yanzu ma'aikatar ilimi ba ta yi hukunci akan ma'aikatar ma'aikatarta da aka sallama ba. Jaridar ta ce ma'aikatar ta ilimin ƙasar Ghana har yanzu tana jan ƙafa wurin yin hukunci akan ma'aikata masu koyarwa da kuma waɗanda ma na koyarwa ba ne da aka sama suna aikata ba daidai ba dangane da ayyukan asha game da mata a ma'aikatar. Da wannan sharhi muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Redwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To madalla yanzu kuma sai sakonni da kuka bar mana a kan na'ura. Assalamu alaikum mai magana Alhaji yahaya Muhammad mai kimba mai kujeru karamar hukumar rafi a jihar Niger tarayyar Najeriya. Ra'ayina a yau shine kan maganar sabuwar APC da ta balle daga APC to ya kamata irin haka ya rika faruwa domin su wa'annan sun riga sai nisa ba sa jin kira. Domin mu masu saurare ne a koda yaushe su wa'annan mutane suna kai koke su a wurin fati da kuma gwamnati amma ba a saurare saboda su suna ruwa a gindin mulku to ka da haka din zai sa su wa'annan su kula da cewa abin da suke yi ba daidai ne. Salamu alaikum wa amurka mai magana kumar muhammad jimmy Rariya shugaban kungiyar muryar talaka na jihar taraba muryar amurka ne suna bayyana ra'ayi na akan wannan kotu ta yaushe wanda ta bayyana cewa wayan majalisun ɗibe shugaba buhari to a ganin gaskiya muna tabbatar da yan majalisun najeriya su ne cewa duk mutum da ya kawo wannan abu a majalisa to ya tabbatar mu a mazaɓo muna jiran sa domin mu muka tura su ce su wakilce mu a kai wannan ya ba Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana babba Adama Raifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Bisa ga dukkanin alamu gangar siyasa ta kada a nan jihar Adamawan Najeriya domin mun ga wasu manyan 'yan siyasa kuma jigajigan jam'iyyar apc a da sun canja sheka zuwa wata jam'iyya allah ya sa ana yi ne don kishin jihar adamawa da ma najeriya baki daya to madalla yanzu kuma ga mahmud ya dawo da labarai a takaice. To shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al Hussein ya ba da rahoton cewa dubban 'yan gudun hijira 'yan kabilar Rohingya suna ci gaba da arcewa tarzoma da kuntata musu da ake a ƙasar miyamma Ya ce hukumomin ƙasar suna ƙoƙarin su shawo kan duniya cewa a shirye suke za su bari 'yan gudun hijiran su koma gidajensu. To amma mista Zaid ya musanta wannan ikirari ya ce yana da shaidar mutane kalilan da suka koma don raɗin kansu. an garkame su a gidan yari kuma an musguna musu akalla mutum sha biyar ne suka rasa rayukansu a yankin tsakiyar kasar somaliya bayan wata arangama da ta auku a tsakanin wasu mazauna karkara da mayakan alshabab waɗanda suka yi kokarin ɗiban ƙananan yara a wani ƙauye a matsayin waɗanda za su rika musu yaƙi a cewar majiyoyin cikin gida mayakan alshabab goma ne suka mutu kana mazauna karkara biyar suka riga mu gidan gaskiya a ƙauyen ad da ke tsakiyar hukumar galmudug to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da la'asariya za a ji wasu abokan mu dauke da sauran shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka yanzu a madadin mahmud lalo wanda ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma solomon abu da ya shirya kuma ya bada umarni da injiniyanmu na wannan hantsi darren smith baba ya kuma kiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum